Washington Assalamu alaikum masu saurari, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mita 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200 FM din a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio. Sannan za ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna tare da ni Zahra Aminu Fagi. lafiya inda a yau ma za mu yi magana ne akan cututtukan da ke yaduwa sanadiyar ambaliyar ruwa. a dinga ce ma mutane ana shawar da abin gan kansu cewa su daina zuba abubuwa a hanyar magudanar ruwa yana toshe hanyar da ruwa zai zo ya bi ka gani da wayan abubuwan ma ba sai an faɗa ma mutum ba illa ne ga mutum abubuwan na suna kosin abubuwa da dama disease da bai da kyau ga illa ga mutane da suke zama wajen. a kasashenmu na afirka da kan yi fama da ambaliyar ruwa a duk shekara-shekara a ranar litinin din da ta gabata ne ma aka samu ambaliyar ruwa a jihar Legas. Shi yasa a yau wakilin sashen Hausa baban gida Jibrin ya jiyo mana ta bakin jama'a da halin da suke ciki sannan kuma ya ji ta bakin jami'an gwamnati domin jin irin kokarin da suke yi don taimaka jama'a kuma abokiyar aiki na Amina ta jiyo mana ta bakin likita akan cututtukan da ke tattare da ambaliyar ruwa. Amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafa na abota wato Facebook inda muka ce me kuka sani game da cututtukan da ke yaduwa sanadiyar ambaliyar ruwa ga kuma yadda kuka amsa mana. Jamila da Fati inda suka ce daga ciki akwai cutar kazuwa da cutar kurajen jiki da dai sauransu. Sai daga Nuhu Salihu Shiko inda ya ce salam yau da gobe gaskiyar magana ambaliyar ruwa tana haddasa cututtuka da dama kamar amai da gudawa da cutar maleriya da kuma cutar hawan jini ku huta lafiya. To sai kuma amsar Ibrahim Salisu dan Kaduna tare da Sani kasan garkuwa Bauchi. Allah sa na faɗi sunanka daidai Sani inda suka ce eh Hakika yau da gobe mu abin da muka san ambaliyar ruwa na haifarwa shine amai da gudawa wanda daga ƙarshe yakan zama sanadiyar rasuwar mutane. To amma za mu kasance tare da ku don jin ko akwai wasu cututtukan da bamu san da su ba. cututtuka. dai suna da dama kamar kwalara da sauransu fatan mu dai shine Allah ya kare mu sako daga Shehu Adamu Rijau. To sai kuma amsar Safiyanu Muhammad Magariya inda ya ce yau da gobe gaskiya abin da yawa dan an ce mutuwa ta fada kasuwa. To akwai amai da gudawa da sauransu. Allah dai ya kare mu amin summa amin. Sai Yusuf Liman Sansan inda ya ce salam yau da gobe gaskiya cututtukan suna da yawa amma na san akwai kwalara wato amai da gudawa sauran kuwa maji daga bakin likita. To sai kuma amsa na gaba daga wurin baban gida Alhaji Nuciya wace kan ɗalibi a jami'ar Maiduguri. Shi kuma ya ce Assalam yau da gobe cututtukan da ke yaduwa sanadiyar ambaliyar ruwa su ne kwalara zazzabin ciwon sauro wato malaria da dai sauransu. Sauran bayani kuma za mu kasance da ku ta rediyo domin jin cikakken bayani daga bakin masana. Amsar mu ta gaba amsar haɗin gwiwa ce daga Sirajo Mustapha Kawu da Murtala Ibrahim Zangon makon daura inda suka ce ko shakka babu akwai cututtuka masu yawa da yake yaduwa kamar irin su kwalara da cutar sanyi mun gode. To zara kin ga kuma ga amsar Yahaya Danno Azare shi kuma ya ce eto eh cututtukan dai su ne cutar kwalara da sanyi da kuma kuraje. Sai Prince Tasi Ibn Abdallah zare inda ya ce yau da gobe da farko akwai cutar kurajen jiki wato kazuwa sannan akwai zazzabi mai zafi sai dai mu yi addu'ar Allah ya kare mu da ambaliyar ruwa amin. To sai kuma amsar Adamu Abubakar shi kuma ya ce kamar su kwalara amai da gudawa da sauransu. Sai daga Mustapha Mai Daikos daga jihar Katsina inda ya ce Assalam yau da gobe ikon Allah. Hakika ambaliyar ruwa tana sanadiyar samun kwalara da sauran cututtuka daban-daban. Muna tare da ku a rediyo don jin ta bakin likita ku tashi lafiya. To sai kuma amsar mu na ƙarshe a yau daga wurin Aminu Adamu Malamadori. shi kuma ya ce salam yau da gobe ikon Allah to kamar su amai da gudawa da ma sauran wasu cututtuka da dama. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu kuma ga wakilin sashen Hausa Babangida Jibril dauke da rahoton da ya haɗa mana. a ranar litinin da wannan mako ne ta aka waye gari da ruwan sama kamar da bakin kwarya a birnin lagos ruwan da kuma ya haifar da ambaliyan da ya jawo karyawan bishiyoyi da turakan wutar lantarki da kuma ambaliya a titina da gidajen mutane ko da yake ba a samu hasarar rayuka na jama'a ba sakamakon wannan ruwan sama amma kuma masana harkokin yanayi na alakanta ambaliyan ne akan alamun dumaman yanayi da kuma laifin mutane da ke barin gudanar ruwa ba tare da tsafta ba sau da yawa dai irin waɗannan magudanan ruwan na kasancewa ne a toshi da ledoji da kuma shara da bil'adama ke samarwa ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin da lagos game da wannan ambaliyar ruwa da aka fara damunar wanda wasu ke ganin akwai aiki a gaba idan aka ɗore a hakan ba tare da gwamnati da jama'a sun ɗauki matakan da suka dace ba to ya sunanka sunana muhammad usman baza To kana zaune a yankin Jaba inda ake kukan cewa kamar ana samun ambaliyar ruwa. Ku wannan yankin ku ana samun ambaliyar ruwa? Eh wani zubin an kan samu ina zaune a yankin Jaba a ƙarƙashin Ghana kwata. An kan samu flood sometimes idan za a sake ruwa amma in an ka sake gwamnatin yakan faɗi a week kafin a sake and sometimes tun ba ta shiyo min so gwamnati ta kan taimaka idan flood din ya faru amma àwọn talaka tó an ń man lost àwọn nǹkan mi but gọọmenti ṣe àwọn kò sóòrò wọn kì í ṣe bó ṣe yẹ kó wà àmọ́ àwọn máa try their best wọn ṣá. to ya suna malam. suna muhammadu rajo. to a matsayinka na manomi ya kuke fama da ambaliyar ruwa. to gaskiya ambaliyar ruwa sai dai hakuri ko ba gaskiya ba dan abin da allah riga kawo sai dai kai hakuri da bisa ga ambaliyar ruwan nan muna samun ambaliyar ruwa sosai sosai. Eh, akwai mataki da gwamnati ke dauka na taimaka muku to lalle mataki kan akwai gwamnati ce da yawa wasu suna taimako wasu ba su cika taimaka sosai ba ko ba gaskiya ba don wasu gwamnati ga su za su nemi wanda ambaliyar ruwan ya shafa su taimaka musu wasu kuma ba za su nema ba a taimaka mu jama'a. Ba ana ta gargadi cewa mutane su tara domin akwai ambaliyar ruwa ga shi ya fara banna ma ya kuka ji. To gaskiya ba mu ji daɗin wannan abu ba kuma gaskiya gine-ginen da ake a kusa da hanyar ruwa bai da kyau don ya kamata mutum zai gini ya nemi gehe da kyau mutum ya je tare shi ya je ya gida nashi ko ba gaskiya ba sunana haruna mustapha malam haruna me za ka ce game da batun ambaliyar ruwa da aka fara yanzu haka wasu jihohi na najeriya musamman lagos ambaliyar ruwan nan dai kowane shekara ana experience din shi kuma wani shekara suka gan shekaran nan ma ya fi muni dalilin abubuwan da yake sa suka gan wani shekara ya fi muni irin wasu gotoci nan batu da suke ginawa a dinga ce mutane ana shawo da abin gan kansu cewa cewa su daina zuba abubuwa hanyar magudanar ruwa yana toshe hanyar da ruwa zai zo bi ka gani da wani abubuwan ma ba sai an faɗa ma mutum ba illa ne ga mutum kuma da irin sauro din nan abubuwan nan suna kosin abubuwa da dama disease da bai da kyau ga illa ga mutane da suke zama a wajen nan to a shawara na dai dan Allah da annabi ana ce ma mutane da suke zama kewayen Lagos din nan a yi kokari a tsaftace muhalli kamar lokacin da ake sanitation lokacin da akwai sanitation yanzu zaka ga kowane asabar za a keɓe cewa yi eh, rana kaza a yi sanitation waje kuma ka ga wannan abun da ake ta yi wallahi abu ne mai kyau in gwamnati za ta iya dawo da shi abu ne da yake ci gaba ga mutane sosai a wajen mazaunin su environment namu. Kana ganin kaman jefar da irin leda leda nan da ake yana taimakawa kenan. Eh yana taimakawa sosai dan leda misali yanzu ko ya taru a waje daya a kasa ma kasa ya zo ya hau kan shi sai ka ga ma ya fi shekara wajen talatin ledan nan bi. yi komi bai zama komi ba yadda ka sa shi zaka zo ka gan shi saboda bai jikin wannan ma ya nuna ma cewa yana toshe magudanar wajen ruwa a kicire wayannan ledoji ruwa ya samu waje ya yi gudana ya je ya zuba wajen da ya kamata ya zuba amma yana toshe wannan ka gani illa ne da wasu wari-wari abubuwan nan da ma za mu yi ta dinga inhaling kuma mutane daban-daban ne wani zaka gani ma da kashi suna yi a leda suna zubawa na ranar irin wannan abu muna zama a waje environment da ya kamata kamata mu tsaftace muhallin mu okay government in dey work no be say dey clean o as dem dey clean am as dem dey throw away e dey enter inside gutter wey that net wey dey gutter go come block e go come too much. people be throwing suke yi wa kansu hanyar ruwa ba gwamnati ba don kamar ne za a aka sani na ɗaya daga cikin dalilan da ake alakantawa da ambaliyar ruwan sama da kuma kwararowar hamada ko a kwanan nan ma dai sai da masana yanayin tarihin ƙasa da kuma teku suka ce kafin nan da shekara ta dubu biyu da hamsin tekunan duniya za su cika su kuma batse sakamakon narkewar da tsaunukan kankara da ake da su a duniya ke sakamakon ɗumamar yanayi abinda zai iya mai da wasu birane da ke kusa da teku irin su Legas tarihi. farfesa mai sadauki shehu malami ne a bangaren dumamar yanayi na wata cibiya da ke kula da yammacin afirka a jami'ar kimiyya da fasaha da ke mina kuma a can baya ya min karin haske akan illolin dumamar yanayi da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin kaucewa ambaliyar ruwa da kuma kwararruwan hamada so abinda da suke haifar da wannan dumamar yanayin kenan wato zafi ne zafi ne sai ka ga doron duniya tana daukan zafi a hankali a hankali a hankali kuma gaskiya ba wai zafin da muke ji ba yanzu ga haka in ka duba wasu wurare guda biyu inda muke ce ma wato north pole wato can bangon duniya yawa ta arewa sannan kuma bangon duniya kuma ta kudu south pole to muna da kankara da yawa a wurin nan to imamun na yanayi din nan yana sa kankaran nan suna nan suna ta narkewa to in kuma suka narke mene zai haifar sai ka ga kogi da su teku suna nan suna kara eh, yau wato za ga ambaliyar ruwa in ka je Lagos yanzu nan in ka je Victoria Island sai ka ga cewa wato ka duba gefe-gefen ah, tekudin nan ana aje wannan yashi da ake zuba cikin ah, buhu tara su haka su yi layi dogo haka yauwa har ga ya zama kamar wato yana katange ko kuma yana kare wato teku daga shigowa ko ya shigo hanya ko kuma shigo gidajen mutane to irin wanda ne zai ga ya sa teku da su ah, wato ah, ruwa ko kuma rafi suna kara ambaliyan yauwa to irin ababen da suke haifarwa kenan sannan kuma banda wannan kuma to gaskiya dumaman yanayi yana sa mu cikin wani hali don saboda yadda muke ah, yadda muke shuka ah, da muke girbewa ya shafi noma gaba daya sannan kuma hatta da wato yadda ma ake tafiya da jiragen roma ya shafe shi yadda kuma ake tafiya kuma da jiragen sama shi ma ya shafe shi wato abin da za mu iya yi da za mu rage wannan dumamin yanayi din don saboda kashin gaskiya suna da yawa na daidai dole ne mu tabbatar cewa wato mun daina yanka da zuzzuka wato su itatuwa ne da manya din da kananan sannan kuma mu tabbatar cewa wato yadda muke noma wato bai zamanto cewa muna nan muna bata yanayi ba kasan idan mutum zai shiga gona yanzu da zaga wasu kusan banka mu daji wuta cewa wai wannan tokan nan ne kuma taki yawa to wani sa'ilin kuma sai ka ga cewa an shiga daji ana nan kawai ana ta sarar itace ka ga mutum ya ɗauko wannan katafilan nan ya sa ta kawai a cikin daji kawai a yi ta noma a yi ta noma to kaga wannan kuma yakan kawo eh, zaizayen kasa kenan ko yawa desertification to wannan desertification din kuma shi ma karan kansa yana ƙara haddasa dumamin yanayi yawa to dole ne mu yi la'akari ita a bangaren ta da binta sule kwararra ce a kan harkar yanayi a ma'aikatan muhalli ta ƙasa kuma ta yi bayani kamar haka game da illolin da ke tattare da dumamar yanayin da kuma ambaliyar ruwa wannan illa ce yanke bishiyoyin nan da ake yi duk shi ne ya kawo dumamar yanayi kankara eh, ta narke ruwa ya yawa a sama shikenan ya zo kuma an zo hadari ya tashi zaka gama irin ma ruwan da ake ma da iska da abubuwa dai ga sunan in aka dinga ruwa sai ka ga ta mamaye gonaki to irin wannan duk bishiyoyin nan da babu da za su kare wannan sinadarin da ake ce ozon layer to duk shi ne ya jawo mana wannan to kowane mataki hukumi suke dauka na magance matsalar ambaliyar ruwa da kuma tallafi ga waɗanda irin wannan iftila'i ya aukawa ga dai jami'an hukumar bada agajin gaggawa a najeriya da ya kula da shiyar lagos malam idris abubakar muhammed. a wayewar domin yanzu da watan mayu an samu ruwa mai karfi wanda kuma yake tafi da iska ita ma mai karfi a nan garin lagos so a dalilin wannan an samu ainihin ambaliyar ruwa a unguwanni daban-daban da kuma faduwar itatuwa da kuma turakai na layukan sadarwa musamman yi na ganin idan ana buƙatar samun nasarar magance matsalar ɗumamar yanayi dole ne a kafa dokoki na alkinta muhalli sai dai a cewar farfesa sadauki ba nan gizo ke sakan ba a najeriya kasan wato dokoki a najeriya suna da yawa ni na imanin cewa da za ka samu wata ƙasa wanda take da dokoki da yawa kamar irin nan na najeriya amma wato abi dokan ne shine matsala yanzu dai hukumomin tarayya da na jihohi sun tashi tsaye wajen faɗakar da jama'a musamman waɗanda ke gaban ruwan ƙasa kasar da su shirya tunkarar ambaliyar ruwan sama kamar da bakin kwarya kuma mafita gare su shine su tashi daga inda suke da ke gabar ruwa zuwa tudu ko hakan ya kai su ga tudun mun tsira babin ya jibrin murai Amurka daga Lagos. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa a cikin shirin yau da gobe ga hira na da likita Dr. Sani Garko na asibitin koyarwa ta Jami'ar Ahmadu Bello. shi ambaliya ta ruwa matsalar da take faruwa makasudin matsalar shine ruwa da ya ambaliya zai je ɗebo ruwa da yake cikin kwata da ruwa da yake cikin wata kila ban daki da so kawai ya hada shi da ruwan famfo ko kuma ruwan rijiya da ake sha. Zai zama cewa kwayoyin cuta ke cikin so kawai da kuma wanda suke cikin eh, kwata da sauransu sun shiga ruwan da jama'a suke ɗiba da sha saboda a ci gaba da rayuwa. To wannan shine umun ba ita kawo matsaloli idan aka samu ambaliya ta ruwa. Amma akwai ciwon da ake sunan shi wata bone disease wanda kuma kawai ruwa ne ya zama sanadiyya ya ɗauki ciwo daga nan ya kai can babu ambaliya. To ka ga yau mun samu karuwa. Haka ta idan aka ambaliyar ruwa abin da yake faruwa shine cuta da suka fi damuwa shine kwayoyin cuta su shiga wata watakila yan hanji su hayayyafa su kawo ciwo na gudawa ko kuma ciwo na gudawa da amai ɗaya kenan na biyu za su iya kawo cututtuka waɗanda suke za su iya shiga jini su kawo matsala wannan shi ne saboda shi ainihin bayan gida ɗan adam da kwatanni suna ɗauke da kwayoyin cuta wanda za su iya shiga cikin jiki su yi kasiri su kawo matsala wanda yake cututtukan nan su za su cin dangantaka da cin dangantaka da irin yanayin shan ruwan da da ruwa da mutane suka yi sanadiyan wannan ambaliya da sannan kuma baya ya a nan ba saboda akwai datti misali da kila eh, matattun eh, dabbobi haka kila har ma kamar aka zo ambaliya ta zama kamar su zai iya kwaso kila bangaren jikin mutum da sauransu wanda ya fara rufewa to wannan yana zama mai cutarwa ga ɗan adam idan ya zama na cewa kila an samu an sha yadda ake ruwa ake haɗuwa shi ne mutum ya shiga rijiya misali wannan ba wani matsala za a jawo kowa ya gane amma famfon mu yawanci idan aka zo a yawancin afirka misali ga mu a nigeria yawancin famfunan mu yadda ake fakin dinsu su ainihin fayif din suna da matsala zo da yawa za su yi ci a lungu su ga ruwan waterboard ya zo amma yana ciri ta gefe yana zuba wan mm. aka ce babu ruwa a wannan fayif din kafa zai zama na ruwan kwata ya zo sai ta da koma baya kuma sai wannan dattin sai shiga cikin wannan fayif din ya jira duk sanda waterboard da karuwa sai fara wanke wannan dattin ne kan kasan mutane idan ya yi datti da yawa wasu a gane a bisha amma idan da yi ba zai zama ya karka a cikin ruwan ba za a fahimci shi ba kawai sai mutum ya ji ya illa sau da yawa wata kila mutane za su tuna cewa ana kawo ruwan famfo wani lokacin bayan hana ke wani lokaci ba a kawo ba sai mutum ya bude zai ga dattin makanikai ko mai ko na abu ya ɗebo daga inda inda ba ta yi ya shigo falansa ko ya shigo kicin ko ya shigo ban ɗaki wani waɗannan asu ne abubuwan da zan faru idan aka samu irin ambaliya ta ruwa a misali ko na ɓangaren juna. to madalla tambaya na kuma na gaba shine wani irin rigakafi mutane za su iya yi saboda kar su kamu da waɗannan ƙwayoyin cutar tunda abu ne da ke faruwa kowane shekara musamman ma ta kudancin ƙasar mu kamar Legas. Masha Allah idan damuna ta wasu kowa sai tanaji ruwan da zai sha ya killace shi a guri ko da ambaliya ta zo a kiyayi shan ruwa daga wajen ɗiban ruwa na al'ada misali famfo da rijiyoyi da muke da su sai a yi kokari a samu ruwa ko da cewa wata ina misali ko ruwan roba ko mutum idan ana zaman lafiya babu ambaliya ba za ya tara ruwan sai ta koyi ruwan sama ya tara shi da yawa ya ko za ka samu wannan matsala ta ambaliya kar ya kuskure ya sha ruwa daga rijiya ko daga famfo har sai aka yi tsawon lokaci wacce kila duk dattin da ya shiga ya riga ya fita saboda in yarda ya shiga aka aka aure shi aka turo dole sai an matsa famfo ruwa ya kare samu da ke fara biyowa shi ne abin da mutane za su za a rage gurbatar ruwa misali idan mutum bai samu ruwan da zai samu ya sha ko fiya wata ko ya tare na sama ko kuma yana da ruwan roba wanda ya saya ba to abin da ake so shine idan ruwan ya zama an yi ambaliya mutum bai yana kokon cewa ko ruwan ya gurbata to sai a tafasa shi in ya tafasa a bar shi ya huce sai a zuba a cikin rantuna ko a cikin roba ko a firge sai a sha tafasa ruwa yana kashe yau abin zai kawo matsala idan haka ya ko da ya gurɓace. To ruwan sama idan aka tara ruwan sama shi ma sai an tafasa shi ko kuma a yanda yake yana da tsaftan da za a iya shan shi. A ruwan sama na tafere shi dai ba ruwan farko ba ne ba shi da matsala ruwan farko saboda yana wanko da daga kan kwano ko kan bunu ya zo shiga cikin wata abin da aka matattarar ruwan amma idan da muna ta harga ta yi nisa aka da ruwan sama za a iya shi ba matsala ko misali ruwa ya ja wani kai kuma kana guri yanzu zaka taimake shi wannan akwai matsala saboda idan idan aka zo ruwa tana da karfin gaske wanda kawai dai a dai kiyaye ma ije ruwa ka tafi da mutum na ɗaya kenan in ta tafi da mutum kai da ka tafi jawo ya zama cewa wata da kai ma kana ana rike da kai akwai ko wani abu an ɗaure kafa ko wani abu ka je kan jawo yaron amma ba ka ba da kai ne da ceto din da wanda aka yi da duk wanda da burbu to wannan yana da hadari gaske kwarai da gaske idan ma ya zama na cewa mutum ba shi da wani inda shi zai dafa ko a ja shi wanda zai rike shi to ya kan sai bar wanda ya tafi kawai tafi Allah shi kyauta kawai saboda akwai matsala za a iya yin duba inda shi ke ruwa Dokta Gorko kenan da a tattaunawarsa da Amina Bahar Auna yanzu kuma bari mu ziyarci filin da mu ko me wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta jiyo mana a yau. Na kan yi kamar alale, to alale shi kuma yana kara mana shi ma kuzari a jiki din eh, to amma kuma ba shi da nauyi shi ma yana da daɗin ci da azumi din kuma mukan ci allan kamar da kunun gyaɗa mukan hada da shi haka mu ci to kin ga kamar alale din shi idan ka sayi waken ka wake din kuma kanana ba manya ba yawanci manyan wake ana yi kamar da faduka da su white rice haka ana hada da su da farin shinkafa to amma kananan yawanci su ne ake yin alale din da shi to in ka wanke shi ka dan sa shi a dan jika ka dan a ruwa sai ka dan kirba shi ko a turmi haka saboda bawon ya fita daga jikin waken to can kuma sai ka yi amfani da kamar dan abin nan matatanka ka fitar da waken in ka zuba mishi ruwa da yawa ganyen za su tsaya um, bawon bawon za su tsaya ta sama to sai ki dan tsiyaye shi ki fitar da bawon ki raba shi da waken to ce kuma sai ki samu shi kamar dan ka da dan shambo da albasa sai a markaɗa shi wai suka using blender wasu kuma su kai shi markaɗe aha eh to in an yi wannan markaɗen an kawo shi to kullum kuma sai ki zuba mishi kamar dan gishiri da su magide wasu fa suka hada kamar da kwai da dan ganye haka to sai ka kada shi ka dan sa mishi in na man gyada ne zaka sa mishi man gyada ne in kuma na manja ne zaka sa mishi manja to a wurin kuma sai ka dudura shi kamar a gwangwani gwangwanin ka to akwai cups din da ake sai da su a kasuwa musamman na masu rufin eh, suna da murfi to yawanci shi ya fi dacewa to amma wani lokaci na fin karfin talaka to sai shi talaka yakan amfani da kaman wanda yan gwangwan suke yi akwai gwangwanin alle da yan kayan gwangwan suke yi saboda yawanci abin nan a asibiti ma ba a bukatan ka yi amfani da leda saboda sinadarin da ake yin leda da shi yana da wasu chemicals da yakan kawo damuwa a jiki so an fi so ka yi amfani da gwangwanin to in ka gama ka dan sa ruwa tukunyanka sai ka dora gwangwanayen a ciki na alledin da ka dan sassa su din to can sai ka rufe da ko leda haka mhm, ko kamar newspaper ka rufe sama shi kafin ka sa murfi to can kuma a ce minti talatin haka ka ya riga ya nuna to sai ka soke alalanka shi kuma kunun gyaɗa ɗin ana yin shi ne da gyaɗa da shinkafa shinkafan na tuwo to shi shinkafan tuwon za ka jika ka wanke shi gyaɗan kuma za ka ɗan ɓaɓɓare shi bayan ka jika ka separating nashi daga ɓawon da gyaɗan wato wannan jan eh, jan gyaɗan eh a cire ɓawon nan jan nan sai rage farin cikin gyaɗan to sai ka haɗa da gyaɗan da shinkafan tuwon ka haɗa su tare a ji a markaɗa maka shi hmm. to in an ja markaɗa shi an kawo to a lokacin kuma zaka ta tace shi kamar da ake tace kulun kamu. Eh, kamar za ka yi eh, Kamar eh. To in ka tace shi ruwan da ka samu din bayan ka cire sakin to shine za ka sa wuta ka yi ta motsa shi ka yi ta motsa shi yadda ka san kana motsa aca ya hauro ya kumbura ya zama daidai to haka za ka motsa shi. Kamar talgen tuwo. zai yi kamar talgen tuwo to sai can in ya yi kaurin nan ya haura to a lokacin kuma za ka dan sa mishi kaɗan ah, abin nan tsami tsamin da ana sai da shi dai yana nan haka ana ce mishi tsami eh, amma akwai masu sa tsamiya eh akan sa tsamiya amma wannan ba na tsamiyan ne wannan zaka sa shi tsami ne yana da wani dan zaki haka sosai tsamin yana nan fari haka to zaka dan sa mishi kadan tsamin nan da nake faɗa bai shige kamar naira ashirin ba na ashirin din ma ya yawa to in ka dan sa mishi sai da haɗa shi kuma da haske to ka kayi kunun ɗan ka kenan wani yakan dafa shinkafa dafawa farin shinkafa ya ɗan wasa a kai wani kuma yakan bar shi haka to haka na sai ka dan sa sigan ka kawai ka ga mukunin kenan to zaka ci shi da alale din to yana tafiya tare yana da dadi. sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Dan Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa. Amina Buhari auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku sha ruwa lafiya.